Les saintes écritures nous enseignent le pardon. Pourquoi brûler et tout saccager C'est pas la peine de mettre notre pays à péril. je reviens si tu veux la paix, soyons unis. The America, direct from Washington. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da kuma nasihar Lahadi. Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole. Shirin BOA Hausa. rasuwa a kai miki nuni Assalamu alaikum mai saurare ina maka maraba da sake saduwa da mu a wannan shiri na kasuwa a kai miki dole to inda nake cikin kasuwar mu da lawal ne da ke tsakiyar birnin bauchi wannan wuri wuri akwai rukuni rukuni sai dai wurin da nake yanzu rukuni ne na inda suke cewa kasuwar yan gwari gwarin nan ko ya hada hadda kayayyakin da suka kai na kayan miyan gida kayan lemo su ayaba wato su a takaice domin saboda wuri ne wanda yake yanzu yake samun wasu gyare-gyare to shi yasa jama'a wanda yake yanzu sannu saboda haka akwai al'amura da yawa wanda yake za mu tattauna a to kamar yadda kuka sani shi dukkan wuri wanda yake aka ce taron jama'a ne akan samu shugaba da kuma sauran mukarrabansa to shi su ma kansu 'yan kasuwan 'yan gwari suna da tsari wanda yake ake bi wajen gudanar da wannan harka na kasuwancin kayan gwari to domin sanin yadda abubuwan suke tafiya ina tare da shi shugaban kasuwan 'yan gwari zan so ya mun karin bayani akan yadda abubuwan suke gudana da kuma yadda suka tsara wuri don saboda abubuwa ne kala-kala a nan cikin kasuwa din to alagata malam ko za ka gabata mun da kanka a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wa amma assalamu alaikum warahmatullah sunana abdullahi alhaji salisu Eh, ana ce min abdullahi gwari ana ce min mai gambaye kuma <clears throat> ni ne shugaba wanda al'ummar kungiyar 'yan gwari suka taru suka zaɓe ni a shekara ta 2020 shugaba ko za ka mun bayanin yadda kasafi da kuma kuke aiwatar da wani harka domin saboda abubuwa ne kala-kala na ke gani shin ya kuka tsara wannan wuri na harka yake to za ka ga akwai albasa akwai tattasai da attarugu akwai tumatir akwai kubewa akwai kokomba akwai green beans akwai kabeji akwai karos akwai alayyahu akwai ayayu akwai karkashi akwai ah, irin ganyen nan da ake na wannan in suke abinci to dukkan su muna da shi kuma in ka duba kowannensa ko mai sai da shi daban-daban ne kowa ga gefen da yake sayarwa mai wannan yana nasa wannan ma yana nasa kuma alhamdulillah kungiyar yan gwari wannan kungiya ta mu ta dade don akalla ta kai kusan shekara talatin amma ana samun ci gaba fiye da kowane lokaci akan ci gaba ne ba baya ake samu ba sana'an nan ta gwari me yasa ne ma ka sa mata gwari eh, alhamdulillah abin da yasa aka sa wannan kasuwa gwari eh, cancantar irin kasuwancin na gwarin ne aka sa mata dalili shine an ce ma gwari ɗanyen kaya kaga duk abin da yake ɗanye ne wato in baka sayar ba a lokacin da ka kawo to hankalinka zai tashi saboda in baka sayar ba zai riɓe in ya riɓe kuma ka rasa in ka rasa kuma asara ta shiga to dalilin da aka sa masa gwari kenan sannan kuma ba ni man cewa gwarin kusan a kaduna dai muka fara samun ita gwarin to tun da a kaduna muka fara samun gwari kuma dama akwai ainihin gwarawa a kaduna kuma su ne suka fara yin gwarin to tun da haka sai aka ce tun da kayan gwari ne ai kayan na gwarin ne wato dalilin sa masa kuna dalilin sa masa gwari hmm, yawa kayan ai na gwari ne gwari ce ta kawo kayan kasuwa to kayan gwarin ne to ina fatanka da kuma koyin kira a dangane da samar muku da wasu abubuwa da mai yiwa zai inganta harkar kasuwancin ku. Lalle yanzu ina kira ga gwamnatin jihar Bauchi, gwamnatin mai adalci, gwamnatin al'umma wanda al'umma suka zaɓa kuma mun tabbatar yana wa al'umma aiki Allah ya saka masa da alkhairi shine sanata Bala Muhammad ƙauren Bauchi, Abdulkadir ƙauren Bauchi. Muna masa fata na alkhairi kuma muna neman abubuwa yanzu misali muna so ko muna da solo matsaloli wanda sun lalace da to amma yanzu muna neman ita gwamnati ta taimake mu ta sa mana wannan sololi daga nan cikin yan gwari yan dankali yan doya da yan lemo saboda gurin ya danyi haske saboda harkar ta mu ta shafi dare sai mu kai karfe 1 karfe 2 muna wannan harka din saboda wani ma ba zai zo ba sai wajen karfe 1 ko karfe biyu kaga idan akwai hasken za mu samu saukin eh, al'amura din namu na biyu muna bukatar ruwan sha wanda tunda ana dan waɗannan sololi ɗin na gwamnati ya kamata a ce an mana ruwan sha ko guda biyu ma a sa mana ɗaya a gefen 'yan lemu a sa ɗaya gefen 'yan gwari shi in ma waɗannan guda biyun aka samu in allah da za su rage mana raɗaɗin neman ruwa ɗin saboda yanzu damuna ce amma da in ka ga yadda ake wahala a wani bohol wala sama da mutum dubu a bohol ɗin suke amfana da shi to kaga a ce mutum dubu suna amfana ba ai ba zai lastin ba kwana biyu uku sai ya lalace sai mun gyara kwana biyu uku sai ya lalace sai mun gyara haka amma in muka samu wannan wanda za a sa overhead tank to insha Allah za mu dan samu sauki yes misali yanzu ina rumfan wani mai sai da kayan ah, saka yawa yadda yake ma halin yanzu yana kokarin sai da wannan kaya ne ma wannan mata wanda yake gashi nan suna ta kokarin yin ciniki tana ce sai mata ɗari biyu shi na ce ɗari uku ah, to alhamdulillah ka san kasuwan namu da ke yanzu gaskiya mun yi sa'a mai girma gwamna ya zo ya fara mana ayyukan alkhairi kuma alhamdulillah aiki na tafiya kuma muna godiya da irin wani ayyukan alkhairi kamar me da mene kake da ne to ina sayar da kayan dai a takaice fruit irin kama abin da ya shafi lemu ayaba kankana abarba sweet melo da kuma irin su apple da sauransu waɗannan shine dai a takaice fruit kenan bari ga na ga wata ta zo ya bari nan tambaye ta hajiya gashi nan na ganki a kasuwan yan gwari eh. ko kin zo sayan me da me ne na zo siyan karas da green pepper da cucumber koya shi kenan da abin da na zo siya eh, to ya kan akwai arha ko ko tsada eh to ba laifi da dan sauki kasa yanzu aka ce maka lokacin ruwa kuma yakan dan tashi ne amma da kan muka zo siya muna samun shi da ara amma yanzu kan gaskiya duk da ka da mu gode wa Allah da sauki ba kamar yanda muke tunanin tsadansa ba insha Allah mai gida na ga kai ne mai sai da wannan kayayyaki da matan ta so saya to ya harkan take gudana ne gaskiya har ga allah yanzu kan abubuwan ya dai godiya sabida kayan yanzu aka ce ma an fara ruwan sama kayan yana dan yin karanci to shi yake kawo tsadan kayan ba kamar lokacin da ba lokacin damuna ya fi sauki kuma yanzu lokacin damuna kayan gaskiya yana dan tsada saboda ruwan sama yakan kashe shi karancin da yake yi shi yake kawo tsadan kaya a yanzu haka baya ga abubuwan da wannan bayar Allah ta zo saya kamar me da me kuma kake da kai eh, ina sai da su cabbage da lettuce su carrot da su green beans akwai green pepe ina gaisuwa zuwa ga masu sauraron mu sunana abba magaji mai kabeji ko da ka bayanin uh, su kayayyaki ne a nan kake saida yawwa mutane za su ji na kira kabeji amma ina sai da wannan tabul daban-daban wanda ya shafi green pepe carrot peas green beans ginger, wato danyen citta akwai na'ana'a akwai parsley leaf akwai celery leaf akwai radish akwai broccoli akwai cauliflower akwai beetroot akwai eggplant duka wannan vegetables ne game ga wanda ya san su har ila ga wani mai sai da kayayyakin su tumatir tattasai da albasa ah, ko malam za gabatar min da kanka to suna na baban gida mai kayan miya ah. baban gida ya harkan wannan gwari sana'a ta yake gudana Eh, gaskiya alhamdulillah kamar yadda ka ga muke gudanar da wannan harka gaskiya alhamdulillah sai dai mukan dan samu tseko haka wani lokaci kamar idan damuna haka ya yi mukan samu tseko na tsadan kaya da saboda idan damuna ya zo kayan yana yawan mutuwa a lambu kaya yakan yi karanci a kasuwa to sai mu dinga samun tseko haka wajen inda muke sai da kaya na gama wasu kaman busassu ne kaman busassu ne da eh, mene akwai busasshen tumatir akwai busasshen tattasai akwai busasshen ataru akwai busasshen shambo da su ma mukan sai da su ne a lokacin da danyen kaya ya fara janyewa to saboda su wani sa'in sun dan fi danyen kayan sauki ne sai mu saya duk mutumin da bai da karfi sai sai bushe shi ya amfani da shi mutumin da ke da hali kuma dai ya sayan danye ya amfani da shi to duka duka da nan muka kawo ga karshen wannan shiri na wannan mako na kasuwa kai miki dole ni ne naku abdulhab muhammad daga kasuwan gwari a bauchi Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi. Yan uwana masu saurara ni ne naku Reverend Yakubu Bulus Backfash pastor na Graceway International Community Church Maryland. A wannan lokacin ina so in kama na kalma ko kuma kalmomi na karfafawa. Cikin Zabura 31 da gaya tara, shi marubuci ya nuna mana cewa dukan wani wahalan da muke sha, Ubangiji yana tsane da shi. Ubangiji bai yashe mu ba. Ubangiji bai mance da mu ba. Wahalan da muke fuskanta, hawayen da muke zubarwa, kukan da muke yi, Ubangiji yana tsane da shi, yana jin kukanmu kuma ya ji kukanmu kuma zai mana jin kai. Yana nuna cewa jinkansa tana hanya, Ubangiji zai mana jin kai. So ina son karfafa muna 'yan uwa maza da mata yara da manya tsofaffi. Ubangiji bai yashe mu ba, cetonsa na hanya, mu ƙarfafa, mu yi ƙarfin zuciya, mu dogara, mu sa bege da cewa Ubangiji zai mana jinƙai. Jinƙansa yana nan a yarwace, jinƙansa yana kuma suwa. Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki, jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinku na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. A cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon za ku ji cewa cibiyar kula da cututtuka a nan Amurka ta fitar da wasu bayanai a kimiyance game da yaduwar coronavirus. Dr. Muhammad Ladan zai yi mana matashiya game da kare kai a wannan yanayi bayan fitowa daga killace kai ko kuma kulle da kasashe suka sassauta dokar. Sannan za ku ji amsoshin wasu tambayoyi da suka danganci kiwon lafiya. Duk a cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon. Ku biyo mu. Cutar ta mu je kasuwa mu je gona masallatan juma'a an kulle da wayo na ni ban taba gani ba zan rika yawaita wanke hannu sannan na sanya takunkumi na koma gida To cibiyar kula da cutuka a nan Amurka ta fito da wasu bayanai a kimiyyance akan yaduwar cutar coronavirus. Bayanan sun nuna cewa yiwuwar daukar cutar akan abubuwa na da sauki sosai. Haka zalika yiwuwar yada cutar a harkoki a wuri bude shi ma da sauki sosai. Amma ana saurin yada cutar a taruka a rufaffen wurare kamar ma'aikatu, wuraren ibada, sinima da wuraren raye-raye. Abin da wannan sakamakon binciken ke nufi shine kada al'umma su yi gaggawan komawa ofisoshinsu da makarantu da wuraren ibadu da dai makamantan haka amma hakan zai rage tunanin ɗaukar cutar ta hanyar taɓa kayayyakin da ake amfani da su kullum. To Allah ya kyauta, lafiya dai aka ce uwar jiki. Yanzu kuma bari in miƙa ku ga likitanmu Dr. Muhammad Ladan ya mana matashiya akan irin matakan da ya kamata jama'a su ɗauka yayin da aka to daga wannan killacewa ko kuma kulle da hukumomi suka ƙaƙabawa jihohi ko ƙasashe. Ko da yake an ce mutane su fita su yawo yadda su kamata. to ko da ke an ce a haka amma ai wannan kwayar cutar tana tare da mu har yanzu saboda ka sharon da shawaran da zamu ba mutane shi ya kamata abubuwan da muke yi mu ci gaba da yin su kamar yadda za mu in muka shiga mutane in dai mutum na da abin nan da ake rufe da baki da hanci wanda ake kira mask mutum amfani da shi ko in kana cikin mutane kada ka kusa da mutane irin kai dan tazara daga mutane haka da yawa kada yi kusa da wani za ka iya kada ka ya shiga mutane da yawa ko da za ka shiga ma ka samu wani abu wanda zai rufe bakinka da hancinka domin wannan ciwon da yadda yawanci masu ilimin kimiyya suka ce bayyana ciwon na tare da mu sai an samu wani magani na warkar da shi ko wani maganin rigakafi amma an ba mu samu waɗannan ba dole mu rinka lura muna tsafta wanke hannayenmu muna sa su waɗannan mask din nan sannan muna lura da inda muke shiga kuma nisa da mutane kada mu rinka tsayawa kan mutane haka da yawa don haka haka dai kuma da ikon Allah zai iya karewa amma ba abin da zai faru sai dai mun samu ko magani da zai warkar da shi ko kuma alluran rigakafi. To makarantu fa makarantu da kuma wuraren ibada su ma wani shawara za a basu. domin su ma wurare ne na cinkoso. makarantu da wurin ibada abin da ya kamata a wuraren nan shine na farko a makarantu kowane yaro in ya zo zafi da safe za a ɗauki zafin jikinsa body temperature kenan da turanci sannan a samu su waɗanda abubuwan da ake wanke hannu tsabtace hannu sannan a ɗauki kuma zafin jikin yaran kamar tsakiyar rana da kafin su tafi gida sannan kuma yawanci za a rage yawan yara a aji dole a rage yawan yara a aji su ma wuraren ibada kuma ya kamata a rinka ɗaukar zafin jikin mutane in suna za su shiga wurin sannan in mutane za su iya rufe bakinsu da hancinsu wannan shi ma zai taimaka kwarai da gaske amma kuma su ma dole a samu abin nan da ake kira sanitizer wanda za a wanke hannu amma shi ma ba ibada a rage yawan mutane cunkosa cunkoso da yawa kamar wurin sallah maybe a raba kamar a yi biyu ko so uku yadda ba za a tara mutane wuri ɗaya da yawa ba taruwa wuri ɗaya da yawa shine mafi wahala hajiya. tambaya ta ta farko fito ne daga mai nasara nasarawa funtuwa ya ce wai me yasa aka sa wa cutar numfashi ta coronavirus suna wato yana nufi me yasa aka canza daga coronavirus aka sa wa cutar covid-19 To shi wannan coronavirus uh, na 2019 da aka ce COVID-19 abinda su aka sa masa suna COVID-19 shine coronavirus infectious disease na dubu biyu da goma sha tara to wannan cutar ta fito ne da shekara na dubu biyu da goma sha tara shi sa ake cewa covid-19 to su kuma babba haruna bajoga da haladu musa bajoga sun ce wai shin idan mutum ya warke daga cutar corona yana iya sake kamuwa to bai kamata mutum ya sake kamuwa da wannan cutar ba domin in mutum ya kamu da cuta cikinsa kan yi waɗansu ƙwayan halitta da ke kare da sake kama wannan cutan amma tun da wannan corona din sabon cuta ne wanda muka ce novel corona to tabbatar ba amma bai kamata mutum ya sake kamuwa da wannan cutan ba. To sun kara da cewa a tarihin duniya an taɓa samun wai cutar da ta karaɗe duniya kamar coronavirus? To akwai cutar da ta fito a alif tara da goma sha takwar wanda ake kira spanish flu ita wannan ta kashe mutane miliyan barkate saboda haka wannan ma ta fi tsanani bisa ga wannan ah, corona da muke da ita yanzu nan tambayar su ta uku ita ce wai ko akwai nau'ukan mutane da jikinsu baya harbuwa da cutar ta coronavirus? to wannan ba mu tabbatar ba hajiya amma a ah, tamanin bisa ga ɗari da mutanen da suka mutu wannan ciwon bai tsanani sosai so waɗannan suna iya warkewa kuma da alaka wani ciwon sosai kuma a cikin waɗannan bisa 80 waɗanda yake tsanani to kuma ya fi kuma tsanani sosai akan mutanen da suke da ciwon zuciya suna da suka manyanta waɗanda su ba ta da ƙarfi wanda kuma irin masu ciwon asma ko masu irin ciwukan waɗanda ba su numfashi sosai ko kuma in irin waɗanda aka canza masu kamar irin su koda ko su hanta to duk waɗanda dai garkuwar jikinsa ba shi da ƙarfi to wannan ciwon na tsanani kwarai da gaske amma akwai waɗansu waɗanda abin bai tsanani gare su sosai hajiya shi ko ɗahir manjas gobir samaru zaria yana tambaya wai don allah wai me yasa mutum idan yana barci wai ya fi fitar da zufa ko da kuwa ana sanyi ne to mutum dai bai kamata ya rinka zufa lokacin sanyi ba in dai lokacin zafi ne mutum na iya zufa amma malamin kowane lokaci yana bacci kuma yana zufa lokacin sanyi da ya kamata ya je wani likita a duba shi domin akwai wasu abubuwa da ke cikin jikin ɗan adam waɗanda ke sa in jikin mutum ya zafi da yawa ya zufa inda sanyi ne to jikin mutum ya kamata bai kamata ya zufa domin zafin da ya kamata yana cikin jikinsa saboda haka malamin ya je ya duba a wasu a yan halitta na jikin na adam in sun canza da yawa yakan sa mutum ka zuba da sanyi so ya je wani likita a dube shi to likita a wani hali ake ciki yanzu da wannan cuta ta covid-19 ana samun sauki kuwa? eh ana samun sauki hajiya akwai waɗansu wurare kamar irin su new york a tsananin ciwon ya rubu kwarai da gaske akwai kuma waɗansu wurare kamar irin a kasan kamar irin su dakota da sauransu abin karuwa yake so abin yana daga kowane kwarayin kasar yana bambanta amma a gabaki ɗaya yana ɗan raguwa kaɗan. To da haka muka kawo ƙarshen mu na lafiya uwar jiki na wannan makon. Muna fata an amfana a kasance mako na gaba domin jin wasu shirye-shiryen masu ƙayatarwa. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Julie Lovers Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni ce Aisha Tusile. Ku kasance cikin koshin lafiya. Yanzu kuma ga rahoto na musamman. Batun yaƙi da cin hanci da rashawa shine murhu na uku da shugaba Buhari ya kafa alƙiblar gwamnatinsa wato bayan tsaro da ta da kuma tattalin arzikin ƙasar. I belong to everybody and I belong to nobody. kalaman nuna ba sani ba sabo kenan daga bakin shugaba muhammadu buhari jib kaɗan bayan rantsar da shi a ranar 29 ga watan mayun shekara ta 2015 kwamarar nura iroma aji na kungiyar sisilak ya ce gwamnatin buhari ta bullo da tsarin asusun bai ɗaya wato tsa da ci gaba da ɗabbaka tsarin ipps na albashin ma'aikatan ƙasar duka da nufin toshe kafofi da kudaden gwamnati ke zirarewa a baya. Idan kuma muka waiwaya ya eh, misali idan ka kalli akwai manya-manyan jami'an gwamnatin nan yan kuma jam'iyyar ah, shi shugaba Muhammadu Buhari wadda suna nan da manya-manyan kisa-kisan su a kotu babu wani abu da aka yi kamar kes ah, din ah, babacin David Lawan tsohon sakataren gwamnatin tarayya ba abin da ba a so a yi wani abu kai ba sai da kungiyoyi suka tashi sannan aka zo aka ma sauke shi aka dakatar da shi aka sauke wanke shi wanda aka yi bincike a kansa da har yanzu ba fito da binciken ba wadda hakan kwarai da gaske ya sa mafi akasarin al'umma sun dawo daga rakiyar wani turanci da zance da wannan gwamnati za ta musu na ganin cewar da gaske suke yakin. Tun bayan ayyana shugaba Muhammadu Buhari a matsayin wanda ya lashe zaben kasar na shekara ta da goma sha 2015 hankulan 'yan kasar da ma al'ummar duniya ya karkata kan yadda zai tinkari wannan matsala ta cin hanci da rashawa yayin da wasu manya da ba sa jituwa shugaba Muhammadu Buhari a can baya cikin su ya ɗururuwa.

Malam Kabiru Sa'idu Sufi masanin kimiyyar siyasar tattalin arziki ne a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano ya ce gwamnatin shugaba Buhari ta gaji ɗimbin shari'un rashawa da cin hanci da suke tafiyar hawainiya a gaban kotuna. A wana ganin kuma cewa watakila a baya abin da ya kawo haka shine rashin mai da kai da gwamnati da aka gada suka yi. To da haka ɗaya daga cikin nasarar da gwamnatin ta samu shine an samu ganin kawo ƙarshen su kuma an an ba da hukunci kuma a wasu lokutan hukuncin da aka bayar hukunci ne mai tsanani da zai iya wato nuna wa jama'a cewa ba sani ba sabo to amma an duk da haka kuma akwai na da aka samu ana ta jiran a ga wato an ci gaba da yaƙi da cin hanci da rashawan an ci gaba da bincike da kuma samun sababbin cases din a kotuna waɗanda yake sai aka ga ba a samu yawancin hakan ba yawaitar hakan ba kuma shi kansa shugaban ɗaya daga cikin hukumomin da suke yaƙi da cin hanci da rashawa masu muhimmanci ya gaza samun su halewa a majalisun ƙasa wannan ana kuma danganta shi da ganin cewa watakila a wato azamar da da ita gwamnatin ta zo da shi kamar yanzu ta ragu wasu da gurwan wannan azamar ya su kansu hukumomin kuma wannan karsashin da suke da shi shi ma kansu din ana ganin ya ragu To sai dai Dr. Nasiru Adamu Aliyu malami a tsangayar koyar da aikin lauya ta jami'ar Bayar Kano na cewa. Idan ka ce in ba da maki na wannan yaƙi ta kafar shari'a zan iya ce maka watakila a bawa Najeriya talatin cikin ɗari. Talatin cikin ɗari din ma abin da sa na gaya maka saboda ana ƙoƙarin a gwada kamar an kai mutane kotu ka sani ita shari'a ba ta yiwa sai da kwakwara da cikakken bincike duk yadda mutum ya ke ganin ya yi laifi masu bincike idan har ba su yi aikin da ya kamata ba ko ka ji shari'a shirme za ka yi to me zan ce haka na ɗaya dai bincike abu ne da ke buƙatar misali kwarewa yana bukatar kuɗi yana bukatar kuma gaskiya kanta da kuma jajircewa kuma da wato da kuma ba sani ba sabo to kaga yana bin da na maka in ka ɗauki ɗaɗɗayan bayan ɗaya za ka kusan gaba ɗaya ba a yi amma ka binciki ma'aikatan kaji ba za su iya gaya manyan su bane amma mu lori muna aiki da su muna mu'amala da su a gefe za su gaya maka ka ganin nan yau lokaci kaza ba mun kaza ba yau lokaci kaza ba ai kaza ba jami'in tsaro mai damara an baka oda to an baka oda ba a baka kudin aiki ba ba a baka kwarewa ba ba a baka yanda za ka yi kaza watakila ba cikakke kariya ka gidanka ba ba abinci sannan an ce ka tafi aiki ka je kawo mutum mai ɗaki bin da ya sace biliyan biyar tun daga na an bar aiki ba wani mutum da yake wai yaki da rashawa a ƙasar nan da icpc da efcc da 'yan sanda ba wani wanda zan kaya maka cewa yanzu ka je babu labulin cin hanci shi ma a gurinsa babu shi sai kuma manyan su zo sun ga barazan talabijin a jarida a rediyo sun yi kaza sun yi kaza. tun ba yanzu ba masana ke bayyana kalubalen da ke tattare da aikin yaƙi da rashawa a duniya wanda suka ce ba a iya kawar da shi baki ɗaya face a rage masa kaifi barista muhi magajiri mun gado shugaban hukumar yaƙi da rashawa da cin hanci ta jihar kano ya yi tsokaci akan haka shi cin hanci da rashawa wani fada kake da wasu elites waɗanda yawancin dokokin nan ma waɗanda kake faɗan da su suke kayan su to mafiya yawa zaka ji an ce mu ba ma binciken da ya kamata ba wai ni kaɗai a nan anti corruption ta jiha ba har yayyen mu na matakin gwamnatin tarayya waɗanda ake yin bincike a kansu za ka ga manya ne suna ganin sun fi ƙarfin doka za ga mutum ya ruga da gudu ya tafi kotu ya ce ni kada ma a bincike ni a hana hukuma ma ta bincike ni muna faɗa da mutanen da suke ganin cewar kamar wani bangare ma na ƙasar nasu ne su so wannan shine kalubalen aikin yaƙi da cin hanci nazari da ra'ayi tsakanin masu kula da lamura ya kasu biyu yayin da wasu ke ganin lokaci ya wa gwamnatin shugaba buhari wasu kuwa na ra'ayin cewa gwamnatin na iya gudanar da sauye-sauyen da za su ba ta damar cimma nasarori da dama ta fuskar yaƙi da rashawa cikin shekaru ukun da suka rage mata mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria Masu sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.